gaba yar uwa tana cewa shin Allah ya ta malam shin idan mutum ya zo itikafi yana daga cikin sharɗin itikafi barci ma ibada ne ko kuma a'a barci ba ya cikin ibada a kan don waɗannan yin yin fashe kabal sai an tashi ba idan aka zaɓa ne da cikin yin fashe kabal barci ta kan jikin ɗan adam da kansa ce ta jikin ɗan adam dole sai ya yi bacci kafin ya samu lafiya amma wannan ba ya nufin cewa kuma an ga iya fita kuma a yi family a ce kullum kawai a yi gaba ɗaya barci ake wannan ya kamata sai da kike da yake Wani wannan yake tafi yake nufi cikin abin da yake tafi yake nufi wato mutum sun kanci kansa sa da mahaliccinsa tsawon waɗansu kwanaki da ya duba ta yadda ya fita daga alaƙa da dukkan wani abu na duniya sai abin da ya zama dolan rayuwa abin da ya zama dolan rayuwa abinci abin sha bukatuwa zuwa gaban ɗaki barci wannan dolan rayuwa ne da sai su waɗannan al'amuran da suka shafi dolan rayuwa mutum zai yi su ne daidai ruwa daidai da su daidai da sata daidai ruwa daidai da su yanzu a cikin awa ashirin da hudu cikin awa na mutum zai yi ya zai zai su kawan, a pun awa 26 barkin kawan nawa mutum zai yi ya zai zai zai su kuda da rayu da barkin awa nawa awa bu awa hudu kuda ta fi awa hudu awa nawa biyar ƙiba awa hudu awa biyar awa shida mulinta da awa biyu don kusa kusa da gaske cikin lissafi amma awa hudu awa biyar awa shida ba wanda kuke ganin ya kamata a tsara eh awa bakwai to mu barci a haka awa hudu awa biyar awa shida awa bakwai abin da kuma likitoci suka ce abin da likitoci suka ce mafi karancin sun yi dukkan awa takwas a cikin kawai kwanci ko awa mutum ne dukkan awa takwas ya fi kana gaskiya duk na ganin awa takwas ya yi yawa musamman kuma idan muka ce wani gina mafi karanci idan mutum zai yi zai yi daidai ne ya samu nuna mutum na iya barcin awa hudu a cikin awa ashirin da hudu kuma ya ke su da su ba kasa da awa hudu ko kamar awa uku ko awa biyu da rage ta da rage ko awa biyu mutum na iya shigowa ko wanda cikin awa hudu zuwa abin da ya kama cikin kowar 24 hours zai rayuwa to mu ɗauka cewa awa hudu mafi karanci kenan to mu ɗauka cewa mu ɗauki tsakiya ki yi barcin awa shida a cikin kowane 24 hours wannan ko saka babu ba wani abin da zai cutar da ke don wani sun da yi ta kafi a ce alal akalle barcin awa shida za ki ko biyu ko shida shi nan ya yi rafi ya ki wannan barci ki na awa biyar ko shida misali sun kwanta karfe tara sun fara barci tara goma sha ɗaya sha biyu da rabi kin tashi sha biyu da rabi don ki alwala ki cikin sa a fara kiyamun da ke karfe ɗaya Kunga ga goma sha ɗaya sha biyu da rabi sun samu awa uku da rabi yan saura nawa biyu da rabi lokacin da aka yi kiyamun lalata da ke ba za ki koma bacci ba magana ce take yi sahur kuna addu'o'in ki a zaune har a yi sallar asuba an yi sallar asuba ma ba za ki koma barci ba kina ta zikiri kina ta karatun alqur'ani har zuwa kamar karfe shida sai ta kwanta karfe shida a ce kin fara barci shida bakwai takwas ko hana biyu ya hada da uku da ya zama da yadda lobi suka tashi ta kasu da kinsa kina jiran a zo a yi tafsiri anan sai suka tafi da ibadar an tashi daga tafsir ko karatu karfe daya da kwata an yi sallah sai ke kwanta karfe biyu suka tashi karfe daya a kai ki tashi karfe uku kafin la'asar dan Allah idan kika yi wannan tsarin ba za ki samu wadataccen barci kuma da wadataccen lokacin ibada ba ba ma yawanci wanda suke yake kitabi abinda suke zo zo su wajen barcin awa goma kuma su zo su rinka hira ta awa biyu da yau ko awa uku hira da labari awa biyu ta ta ta ta a ce suwa ta ai masu itikafi ne kuma suke rufin zuci haka masu kafi ne wannan ka gaba daidai bane ba a gaskiya kasa lokacin din da kasafin sa shine abin da zai taimaka kuma wannan misalin zaki iya yake da kanki kuma sai ki samu dama a alam da ki zai rika tayar da ki ki samu agogo mai kararrawa wanda zai rika tayar da ki sun san lokacin da ke kwanta kuma da lokacin ka zai kin tashi kin tashi kuma ki maza ki alwala ko da ba sallah bane lokacin dan kika alwala ki kuma zai saki ki ci gaba da ibadar ki karatun qur'anin ki addu'o'in ki zikirin ki salatin annabin ki duk inda sun fara surutu sai ki bar wajen ki dan sallah da inda wadan suka fara surutu kan ki dan sallah to sai kika ko ita ba ita kafin kana uku kika yi sai kanki in kin fito sai kin imanin ki ya samu karuwa amma kin da kin yi da kin fito yadda kika shiga haka kika fito ba wani bambanci da mu gani tare da ki haka wanda yake tare da ke kuma bai da bambanci ba ko ce dai wannan din kafin itikafin kuma ko ce dai ta bayan itikafi za a san haka a cikin itikafi ya kamata itikafi ya sanya ne kai ko ya a ga canji tare da ki wannan shine abin da yake bukata sai yar uwa ta Allah ka malam yana so tana so a musu bayani akan istibra'i ina ake yin ko ne istibra'i istibra'i jira da mace za ta yi kafin a yi mata aure har ta yi jini kaya shi da istibra'i kuma yakan faru ne ga matar da namiji ya sadu da ita ba ta hanyar aure ba Sabo kuma za ta yi aure ta dole sai ta istibra'i istibra'i shi ne ta zauna har tsawon jini daya dan fitowar jini daya din ya nuna kenan babu komai a tattare da ita ba ta da juna biyu don fara daura mata aure ne a da haka sai a ƙarshe wata na cewa a sanar da malam jafar na haihu kuma allah ya bani ya na sa mata suna rahama yana so tana so a fata cikin rahama ubangiji ta Allah ya raya ta ya tsaye ba ta sunan ya yi Allah ya raya ta ya tsaye ba ta amin sai ma jama'a masu neman du'a kan da ne game da kayan aiki a karamar Allah da yake an ce a kayan ado ma akwai zakka sai ta shafi Allah ya ta malam irin abin da aka yi da su tangaran su tashi duk da sauran su ɗin kayan ɗaki shin hmm, idan dai har an yi magani na sarƙan wuyar ɗan kulle da aurewaro to idan sun yi kaman kayan ɗakin tun da ma na ado ne a yi da su ne kuma a kafanta a fitar mutu da a cikin kuma ban da kayan ɗaki wanda ba su ba da su arziki ba ko ne da ba a fitar da zakka ko ne saboda ko ko gona ne da azurfa ta fahimta nasi da ya zo da mahalartar kuɗi ya zo na kan gunar da azurfa ƙarwa ya gani da gunar da azurfa sai ba a bambance tsakanin nasarwa da wanda ba nasarwa amma duk abin da yake wato ba zinari da azurfa ba ba a fitar da zakar ta sai an sayar da shi ya zama kuɗi a fitar da zakar kuɗin ta. An tambaya ta gaba game da wata game da wani ɗan uwa ne a karamar Allah. Ina jin ya aiko a kawo ne. ba a fara da iyali guda biyu wato iyali biyu guda biyu ne matan su biyu kenan to kwana ta kawo cewa annabi sallallahu alaihi wa wani ya yi ta kafa na kwana goma to kwana zai je na kwana goma ko ko iyalin ta yarda ina da ta yar gida ko amarya ko dan ta a'a ka rage kwana goma ya yi yawa to ba ta a'a na zai da da ita ma ta kafa kwana goma da ni ban ba أكرمك الله وهم يقولون كما بعد لما يرى من هذا يستطيعون بقدر أن يستطيع بقدر كما يقولون كيف البيت اليوم ابن أظن بالله في لك من جميل إلى جميل كيف تكتب وين لك تكتب إنت من تكتب وين لك تكتب wannan kuma ya san mai kuma kirkiya inda mun da gaske ba ta ko ba ta gaske ba ne shi kan sai da ita ka لما da mai kuma zai ga ta hakuri ba wanda zan tafi ita ka sai tambaya ta gobe ta kuna cewa ita ne ce al'ada a karamar Allah bayan al'ada ta wuce ko kuma ko ta ɗauki azumi a duka sai ta gudan bayan da asar ko ta ga wani abu aka kafa yana da tsaye to shi wannan za ta haɗa shi da ne ko kuma ya azumin ta mara ne. Ana faɗa cewa abin da yake fitowa wanda yake da ruwan kasa ƙasa a kwanakin al'ada kuma yake al'ada. In a kwanaki da ba na al'ada ba ne ba da hukuncin al'ada. Mun ga da wannan cikin an suka da tagada da ita ina ta wata kuma ga kamar mutum ya yi ta aure ta aure mutum amma ba ka san cewa su ɗin ba namiji ba ne ba da lafiya to bayan watanni sai ta kawo maganin gida sai aka ce a'a ko ya kuri dai har iya samu kai ko ya kuri har iya samu kai a kan mutum ba ta da aka kai a gidan aiki ya kamata na ina kan ko da mu ina irin ko kuma ina ina gano da ina na irin ba ina ne in ba ki iya hakuri sai ki hakuri in ba za ki iya hakuri ba sai ki da mutum domin kowa da mutum sa daban kowa irin yanayi jure ya sa daban duk wanda za su iya jurewa sai su jure wanda kuma ba za su iya jurewa ba sai su sai tambaya ta gaba wata ƙarfi tana cewa shi ne gidan ƙasar masalla ba ya son yin sallah a kan lokaci to ne ba ta hana kai maka nasiha na yi nasiha na yi nasiha ta mana na yi nasiha har a ƙarshe yake so kabarin ki da bayan na wanda ban mutum su iya zama da nan yake ko kuma sun gaba ba su iya da ba hanyar yi gaba Allah wannan da bai su sa alkhairi inda ba ya sallah dole daga cikin dalilai da suke iya sa a rabu shine idan dole da cikin yana da ba ya sallah in haka matarsa ba ta sallah yanzu dukkan mafarki take na tafiya saboda gidansa ba su ba da wani su ba ya sallah ba da wani alheri su cigaba da zama da shi na tafiya sun yi iya ta sun maki har wani zai su cigaba da sallah ya ci ba da wani alheri su cigaba da zama da shi domin ba da alheri da dukkan mutumin da ba ya sallah. Ɗan tambaya ta gaba ɗan wata cewa game da suna ne, ya san Allah za ta nuna ya yanka na ya ce ne ba suna ba ne. don wanda aka sa masa kuma ran kana tana da dama ta canza da wani suna da yake lagos na dogon da ba suna bane ko da wani sai wata takarda ta bakin ciki a kan masallaci ya yi kan da matansu da suka fata faɗa da wani sabbin mata har ta rufin lafiya a wannan rufin lafiya da ta fata da wajen ajiyar da aka rufin lafiya ya zai ajiyar da iya biya yana ya je azumi ya kai kai ta kai da kansa ya kai kansa kai musulunci ya je da abin da yi shi ne kai ta kai da wanda ya ya kai kansa kai musulunci da kansa ya kai da abin da yi wannan kuma shi ne za su je a kanka da ya za su yi a kanka wannan ta ba su ne ba dai ne da har mutum da kuma su jikin da abubuwa na azumi wannan ba ma dan adam ba dan adam take bane ba sai mun yi babban ce ba dai ne sai ta kan bawa saboda akan masallaci dan kawo na cewa wajen Allah za ta nawa dan kawo tana cewa su kawo nawa yawa da nake mun dan gida nake sadaka da a cikin watan azumi saboda an ce akwai halalan akwai zama na samun abin nan lafiya to da ya kamata ko da abin biyu wanda har da an sarrafa an baka da haka ko da an bayar ko da bayar kuma dai zai halarci ya fara wannan ko da ba da izinin ka ba shi zai bayar kuma kuma da labar shi mana da labar amma ka dauki da da kake miki bayar ki kan ta wannan ba ki da izinin ne haka dole ko da izinin ina ma ta gaba ina da ko da wato dan malam har hawan da rani akai amma ta gaba ne kai kuma ji ko haka haka ya faɗa da kuma nan ya yana cikin tarawo da ran sallar tarawo ne rafi'o'in da ake bayarwa ba su da asali cikin addini farawon ne cikin shari'a yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da mutane amma ba an gama farawon a ce da ta biyu gida kuma a yau sallah raka a kaza sallama kaza a karanta kaza da kaza duka da su duk gidoyin da cikin addini sai ta gaba ta gaba mai ita take jin ana za ta malam na yi ranar ciwon alfa kuma an ce zan dinga siyarwa a gaskiya akan mutum a yanzu haka ba abin da zan siyar din bayan abin da muke fama na muke ci da samu mata ana iya ji na ba su da lokacin da Allah ya ko da ba da su ya san ka fa wanda ke son in ko ne da yake iya warke abin da ke son ya ce ne rana da kore dan an samu sauki an samu lafiya da da wasu alama kuma ta ga alƙalin da suka dai daga baya kira ko da akwai na galaban da jirgin suka rana da har bana in da kuma kwanakon su kai kuma kwanakon su kwanakon kwanakon za su yi wa su ke rana ba in da rashin lafiya su. Yana da kan zama an zama da mutu da kuma zama da mutu da mutu ya yi an san karbi tsaye to ko a koda kuma su yi ita nan nan ya su kan karbi tsaye kan ba ya kan kira an yana yana ta ɗauki kira an yi ba su tunan ko kuma an an dan ba su ido daga su ɗi. Wata musamman na ihu su ɗi. Abubuwan su ɗi. yawan yanki da kayan kusa Allah da yake yanzu haka ta kai da sai wasu daga da ana kusa Allah ta kai da sai da shi mutum ya zama shi don da gaske duk da ban san Allah bane kira ce ban san Allah inda dan yana da yawa har ka fada yana dan ka ka fada da ka kan da mai yawan dabbar kan yayi duk da san Allah bane da haka da kuma kana mu kawo wannan duk wanda ke hawa da ke a daya ko daidai da da ke wani wata da ke ne ba wani wanda in duka shi ne ta Allah ne an ga wani wanda ke cikin da za ta hawa ne kuma ina bin da azumin shekara uku to shi za ta yawon rage haka tana zuwa da ɗaiɗai kuma za ta aure wani abu kaza ba ta haɗa da wannan ba. Ko ta rana. Dole ta rana.

na bayan yake da mutum ɗauka a cikin yanzu kuɗin maganin da ake da ake a baka da ɗaga na ɗauka yi da ke game da shi. An ya zama farka cikin illa da kuma. da farka ba gidan mu sana ba. Ai da ma ba yau kuɗi su eh, yadda mutu da gawar kawai fara su za su yi Amma ba wani lalle bane su magani. In sai wani da da magani da haram ne ko kenan. Wani kusa da mutum da lafiya sun ɗaya daga cikin rikin mutanen lafiya da ya samu abin samun su ne kyau. a karfe an ce an zama da ko a talabijin na masallaci waɗanda suke son su zama da itikadin an fara. sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. wala tanaza'u kada ku ce za ku rinka jayayya da juna fatattabu to sai ku samu rauni da karaya wa tazhaba rihukum sai karfin ku ya tafi lafazin arrihu nan ba iska da ke tasowa ba a arrihu ma'ana annasr wato sai nasara da ya kamata ku samu ta kau ko kuma rafin arrihu alquwa karfi shine wa kadha barihu sai nasara ta kau wato wannan ke nuna abin da ke jawo al'ummar musulmi nasara cikin kowane irin lamari shine gwargwadon yadda kansu ya haɗu gwargwadon yadda suka samu haɗin kai gwargwadon yadda za su samu nasara gwargwadon yadda suka samu rarrabuwa to kuma gurgurdan yadda rarrabuwa za ta jawo musu matsala da rufin nasara idan haɗin kai ya karfafa ko shakka babu nasara za ta zo da karfinta idan haɗin kai ya zama mai rauni nasara za ta zo amma yar kaɗan idan haɗin kai ya zama tsakan tsakiya nasara za ta zo gwargwadon yadda wato ainihin haɗin kai yake amma idan aka samu jayayya aka samu faɗa da hukuma da juna wannan kun shakka babu dalilin ne da cikin dalilin da ke jawo a cikin nasara akan al'ummar musulmai da haka sai zanto wajibi daga dukkan wanda yake da tafiyawa cikin al'ummar musulmai wato kokarin hada kan al'ummar musulmai sai dai kuma shi hadin kai ana yin sa ne bisa ga tsari na alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai za mu zo ne mu hada baki cewa daga yau ka daina suka na ko in daina suka ka ko ka daina yin da martani ko in daina maima da martani a cikin wa'azi ba wannan ba shi ne hadin kai ba wannan sunan shi hadin baki hadin baki kenan wato mu hada baki kar mu cewa juna komai hadin kai asalin sa zukata ne suke haduwa ka kaunace ni in kaunace ka to kuma zan kaunace ka ne gwargwadon yadda ka ga gwargwadon yadda na kana bin Allah kana bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ma za ka kaunace ni gwargwadon yadda ka ga ina bin Allah ina bin tafarkin manzon Allah dukkan mu idan mun tarayya wajen biyayya ga Allah to zo mu zamu juna amma idan kai yana biyayya sai yana sabo babu inda za a yi kana da'a ka ji kana kaunar mai sabo dan babu wani dalili da zai sa ka kaunace shi tunda kun saba da juna zahiran wa batina to a nan gurin duk lokacin da ake maganar haɗin kai da yawa daga cikin mutane har waɗansu malamai za a ga sai su kawo hoton haɗin baki a matsayin shi ne haɗin kai to kaga shi haɗin baki ba shi ne haɗin kai ba cewa a ah, ma su uku daga yau ka zama su kana inda su kanka alaihi salatu daga yau idan ka ga idan ma ka sai ta cewa komai a kaina ni ma in sha Allah in ji tasiri zan dinga cewa komai a ka wannan sunan shi haɗin baki kuma in ma mun yi haka mun hayanci addinin musulunci ba ruwana lokacin da za a jawo aya ta shafi malam alaihi salatu ba ta shafi shi ba ni suna fassara in ta tafi kuma ku yi biyu ranka ya baci Allah ba shi hakuri amma ba zai hana in faɗa ba to kaga haɗin baki ko ba zan faɗa ba da na ga inda ayar ta shafi alal qalbi sai in yi sama sama in sai shafa sai in wuce kada ranka ya baci eh sai in kuma ai mun yi sulhu to kaga wannan fitar da addinin musulunci ke kuma sai sa kai yake haduwa duk wani yankari da ake kai a Najeriya na wai a haɗa kan musulmai a akan wannan tsarin ake da haka kan ba zai taɓa haduwa ba don mataki haɗin kai a matsayin waraka sannan ko mu ɗauki rabuwa a matsayin cuta idan za mu amalance su haka shi kenan duk cuta a duniya lokacin da aka je ana neman maganinta likitan da ya kowa kwarewa baya ɗaukan magani kawai ya bata dan ka zo ka masa complain din kana zazzabi ko kana ciwon kai ko kana ciwon ciki ko wani abu sai ya tambaye ka tambayoyi daban-daban don ya gane mai ya haifar da ciwon ka me ya haifar da zanzabin me ya haifar da ciwon kuku me ya haifar da kaza duk sai ya tambaye ka har yanzu cikin ababen da kake ci ko kake sha ko ayyuka ko wani abin da kai shi ne ya zama sababin wannan cutar sai ki ka daina kaza ka daina kaza ka daina kaza ga ko magani da zaka amfani da shi tsawon lokaci kaza ko zaka shikenan an samu waraka amma idan kawai likita zai dauko magani ya baka ko ya baki ba tare da ya bayanin me ya haifar da cutar ba wannan ke nuna rashin kwarewarsa kuma wannan ke nuna ba za ki taɓa ƙorafiyawa ba sai dai ki ɗanji sauƙi shi ma ba zai taɓa ƙorafiya ba sai dai ɗanji sauƙi yanzu idan muka zama muka ɗauki rabuwar kai a matsayin cuta to sai mu tambaye kanmu me ya haifar da rabuwar kai bin Allah da bin manzon Allah ya haifar da rabuwar kai ko saba Allah da saba manzon Allah kowa zai ba ansa kiliya take a cikin saba manzon Allah bid'o'i suka raba kan mutane ko sunna ce ta raba kan mutane kowa zai da bidiyoyi ne suka raba kan mutane amma sunna ba ta raba kan mutane ba tsarin addinin musulunci na rayuwa da zamantakewa shi ne ya raba kan jama'a ko kuma al'adu na garuruka da ƙabilu ne ya raba kan jama'a ya bambanta su kowa zai da al'adu na al'ummomi na ƙasashe na garuruka na yaruka shi ya raba kan mutane amma ba tsarin musulunci to ya za mu ke da to sai mu bar waɗannan bidiyoyi sai kuma bari waɗannan al'adu waɗanda suka ci karo da addini sai mu bi tsarin musulunci wajen zamantakewa ba tsarin al'ada ba sai mu bi tsarin sunnar manzon Allah wajen ibada ba tsarin bid'a ba kike nan sai ya haɗu don wancan shine sababin da ya kawo rabuwar kai sai kike nan sai a rabu da shi to kike nan an samu haɗuwar kai ba amma wai ana son kowa ya zauna akan bid'arsa kowa ya zauna akan al'adarsa kowa ya zauna akan halin ba wanda yake son ya canja amma da Allah da gero abin su kan juna kaga wannan kuskure ne wato duk wanda ya kawo hoton wannan ya faɗa abin da ba zai iya yiwa ba inda za a haɗa mutu dukkan dukiyar duniya a buɗe masa ɗakin a san masa motoci a tara masa ma'aikata kawai don yi wannan aikin bisa ga wannan tsarin ya haɗa kan al'ummar musulmi ba zai iya ba har yana da sake amma idan aka bi tsarin na farko jama'a me yayi ke kawo mana cikas bidiyoyi al'adu san zuciya jahilci to dukkan waɗannan cutuka sai mu yake su mu yaki jahilci dan ilimi ya zo mu yaƙi sun zuciya don mu kama ikhlasi mu yaƙi al'adu don mu kawo tsarin musulunci na rayuwa mu yaƙi bidiyoyi don mu sai da sunna a wajen kike nan kai ya haɗu ba sai an faɗa kai ya riga ya haɗu haka sahabban manzon Allah suke daga gidaje daban-daban suke daga kabilu daban-daban suke amma kowa ya watsar da abin da ya dana daga gidansa ya bi tsarin addinin musulunci kana Allah kana Rasulullah kike nan sai kan jama'a ya haɗu amma dukkan wani yunkuri da jama'a za su yi ba wannan ba to fatawa kai lokaci ne kawai amma ba zai jawo haɗin kai ba ubangiji da ala ce wala tanaza'u fa tafsalu wa tazhaba rihukum ah takadda wa tafsilu ko ka dana mai da barkan ta farko mai ita tana magana ne game da sunaye a kara makalla take ita dai tana da ya mai suna sa'adatu to sai aka ce mata ai sunan sa'adatu din nan ba sunan musulma bace to Allah shin wannan haka ne ya ya inganta kuma in ya inganta shin zan canza mata sunan ne ko kuma ya gani ba gaskiya bane wanda ya faɗa miki wannan ne ya faɗa miki gaskiya ba suna ne mai kyau da haka za a iya kiran yarinya da suna sa'adatu yayi sai tambaya ta gaba ita kuma ruwa tana magana ne game da toshi take shin Allah ya ga ta malam a ayuwa iyaye mata magana game da sha'anin toshi don ni da shi na samu masoyi saboda bai kawo toshi ba an ce ba za a ɗaura auren ba kuma akramakallah in dai ba wani toshin ba wani abu bane a cikin musulunci to a yi muku gargaɗi don Allah a dinga neman sadaki da kuma kayan mace wanda za ta sa kawai saboda irin wannan yana faruwa da dama a wato magana kan matsaloli da ake samu na aure suna da wahala sosai da sosai akwai abubuwan da suke laifuka ne galibi na iyaye waɗanda za su aurar da yaɗin idan suka matsa wajen zama waɗansu abubuwa da su ke dole sai an yi su sai an yi kaza sai an yi kaza kuma musamman in sun yi hakan ba tare da lura da halin mutumin da zai auren ba cewa zai iya yi ko ba zai iya yi ba to wannan gaskiya ba daidai ba ne ba kuskure ne kuma ya kamata iyaye su fahimta cewa kamar yadda manzo Allah ya bayyana cikin hadisi auren da yafi kowanne albarka shi ne auren da ya kasance wanda ya auren bai sha wahala ba wajen yinsa kalmar bai sha wahala ba wajen yinsa ba na nufin cewa wato auren da ya fi kowanne a raha in da zan dai shi ma'aurati bai wahala dai idan muka ce auren da ya fi kowanne a raha to kila mun fassara hadisin ba da ma'anar da ya kamata mu fassara da shi ba don kowane ma'aurati a karan kansa shi kadai ake lura da shi yanzu misali akwai wanda zai zo wajen aure ya kashe dubu goma sha biyar ko dubu ashirin daga tsakiya kenan bai sha wahala ba wani dubu hamsin shi ne bai sha wahala ba wani dubu ɗari shi ne bai sha wahala ba wanda zai kashe miliyan ɗaya ma dai sunansa bai sha wahala ba wannan idan mutum mai yalwa ne yadda zai iya yin haka ba za a ce ya alamun ko a ce aure bai yi ba akwai wanda suke kuskure don fassara sai su ɗauka cewa ya kamata ko da wanda zai iya kashe miliyan ɗaya ne to ya kashe naira dubu goma shi ne sunna wannan ba sunna ba ce wannan wata fahimtar ce ta daban ba ta daidai ba abin da ake bukata shi ma'auracin a karan kansa shi kaɗai a lura da shi Tun da iyaye in dai mutum na neman yarko ya kamata ku lura shi wane ne wani zai iya zuwa ya zanto cewa yana da halin da ya kashe dubu hamsin ya kashe dubu ɗari ba komai ba ne bai ji komai ba a jikinsa bai ma san yayi ba to sai ya kashe wannan wajen aure ai ba za a ce an matsanta masa ba don bai fara hala wani kuma ina zai zo wato dubu talatin ma wahala sai a sa ina sai dubu ashirin da biyar zai kashe dubu ashirin zai kashe dubu sha biyar zai kashe dora da abin ɗinsa amma mutumin kirki ne na gari ne kuma yana da sana'ar da zai iya rike matar wannan kuɗin ne a dunkule dubu ashirin da biyar za su masa wahala fitarwa lokaci guda ko dubu talatin za su masa wahala fitarwa lokaci guda shine abin da zai masa wahala to wannan idan iyaye sun lura da wannan sai su sauƙaƙa domin abin da ake wa wannan yarinya a karan fari ba su ne arzikin ta na duniya ba na farko na ƙarshe isa dama mutum zai aure mace ba da hali daga ba sai da Allah ya rufa masa asiri ya samu hali yana gidan haya ka ga mallaki kansa yana da gida daya ka ga ya samu gidaje da yawa to amma idan muka ce tun farko abin da muke son dole sai mai wadata dole sai mai kaza to wannan shi kawo matsala ko ko mutumin da shi ba mai hali bane ba iyaye su matsa sai an yi kaza sai an yi kaza to wannan shi kawo matsala ganin nike a siyasar mutum ka aure suwa a ce kana da ya'ya guda uku yan mata duk za ka aure da su ta iya wannan wanda zai aurar da ita ya kashe wajen dubu ɗari a ko dubu ɗari da ta iya wannan ya kashe dubu ashirin ta iya wannan ya kashe dubu hamsin me ka lura fi halin kowanne amma idan ka ce wance tunda an kashe dubu ɗari da hamsin a kanta wance ma dole haka za a kashe ko kuma musamman da aka yi rashin sa'a iyayensu mata daban-daban uwar wadda aka kashe dubu ɗari da hamsin tana alfahari da abin da aka cewa yadda wancan ko daga za a kashe dubu ashirin kaga ta ci kwalar ka ba za ta yi ba ta ce ni ta karya ce ko kuma ni a titi aka ɗauko ta ai ta ma ɗaya ce a gidan nan to idan ka biya wa mata matasa wannan tsarin sai ka wahala su su wahala amma kai musu jawabi ka karanta mata ta fahimta halin za a lura halin wani daban da na wani kuma wancan wanda ya kusa dubu ɗari da hamsin yanzu wajen aurensa zai iya wani da shekara biyu kuma Allah ya canza masa yanayi ga ya biya talauci ba ma zai iya kashe dubu ashirin ba wannan wanda ya kashe dubu ashirin yanzu nan gaba zai iya kashe miliyan ɗaya ba amma duk yawanci abin da muke kallo me ake yi yau ba ma lura da gobe ko jibi kwata kwata ba ma lura da tsarin Allah wajen kasafi yadda yake kasance al'amura to shi ke kawo mu zo mu sa gore saboda sai an yi toki sai an yi wace sai an yi wace wallahi duk wanda bai da hali kuka yi masa haka to ina ganin muku muke da aure zai zauna ba amma mutumin da yake da hali shi ke mu zai je kanka ba za a ce ba haka ba wato na faɗi wannan maganar alhaji salih saboda akwai waɗanda su kuma suke gani tun da dai kaza ne tun da dai shi aure abin da ake so kar a kashe kuɗi to ko yana da hali to shi kuma da zai kashe kuɗi sai a zo ana maganar sadaki naira dubu uku naira dubu biyar da ɗari biyar yana ganin haka ya fi albarka saboda shi kuma da roya zai kashe ko kuma ma yake shi ƙa'idarsa ba zai kayan zance ba zai kayan lefe ba duk waɗannan bid'a shi kuma ahlus sunna ne ahlus sunna to shi nan sai kuma aka je aka kawo masa yarinya da aka kawo masa yarinya aka kawo gado aka kawo ba aka kawo bai da aka kawo bomuna ko ya karɓa ba zai a mu a ahlus sunna ne a mayar ba mu da ma sai a a mayar ni a suna sunna ni zan yi muka gado da ne ni zan bada kafin eh, bango zuwa bango da ne ni zan yi da dubaida ni zan sai mata firis ni zan sai mata television ni zan yi kaza ni a ahlus sunna ne duk waɗannan gawar ku da komai gida a ce kuma yadda kayan ku da Allah yana yin haka zama kan zuciya ma'ana sai sun rike gaba ka kuma za ka bayar ba in ba ka da halin bayarwa na yarda wala ɗari bisa ɗari a yi maka wannan ɗin ka kashe abin da suka iya kashewa kuma a baka yarinyar ubangiji Allah zai yi albarka amma mutum ba ya da hali ku sai kun matsa masa ko kuma kai kana da hali ka kiyi kawai mutum ya kafa hujja da sunna bayan ko ba haka sunna ta cewa to wannan shi ne danganci ina fatan an fahimta daga gaba da alhamdulillah jama'a malam Allah ya saka masa da alheri Eh, kuma ina farin ciki da malam ya faɗi wannan a tafsirin mata kuma ina da kyau a karmakalla in dai baka manta ba ka ƙara tunawa a gefen maza don duka gefe biyu ya faɗa amma gefen kuɗi shi ne mafi hatsari wallahi gefen kuɗi ne mafi hatsari yar wanki an samu an kawo masa sadaki dubu ɗari biyar wannan kuma an kawo dubu ashirin shi ya da ce saboda mai za a kawo dubu ashirin wallahi don na sha gani a kai na ma ya fito faruwa wannan na sha gani to alhamdulillah wallahi malam Jafar Allah ya saka masa da alheri Allah ya saka masa da alheri Allah ya sa ya dake yana gargadin mu irin wannan abubuwa to akara makalla sai wata takarda doguwa wanda yar uwa take cewa Allah ya ga ta malam tana baka shawaran don Allah maganar nan ta giya ta cewa in ka zo tafsiri ka'idojin nahawu da su balaga da su sarfu to ana so kamar irin na maza din nan to don Allah tana roƙon don Allah malam ya janye wannan don idan aka yi haka za a cutar da yawancin mu ɗan uwa mata yadda suke kenan saboda me kaɗan daga cikinmu ne suka wadatu da waɗannan ilimin to kuma waɗannan ɗin don Allah su ma su yi haƙuri su dinga sayan kaset na maza ɗin suna bin tafsirin don su samu wancan nan ma mu ma mu samu a nan ita ma ta samu a can kuma ta samu a nan kuma to ina fata da ya rikila eh, in dai kin saurare karatun malam idan malam ya canja wannan ɗin. ko wato abin da yake faruwa shi ne yana da na yi ta tunani jiya kuma na yi ta tunani sai zan fito wajen karatu ko da maza tsakani da Allah wani lokacin za a ga wani lokacin bai yi ba kuma abin da ke kawo shi ne ko dai yanayin da ka samu kanka a cikin kwanciyar hankali na tsuwa da sauransu ko kuma yanayin waɗanda ga su ne a kusa da kai suna kama tasha idan kana yi dan duk bayanin da zaka yi na ilimi kaka samu karfin yin sanin yayin da kake da tabbacin lalle wanda yake kallo na yake gefe na yake kusa da ni yana ji yana fahimta to sai ka rika samun kwarin gwiwar yi amma idan ka lura kawai yayi sai ne kawai yana samun lada ba don yana fahimta ba to za su yi da shi yi kwarin gwiwar yi ko kana yi kana yi tun yana fahimta har ya daina fahimta to kaga an fi gaskiya abin nan ma'ana da za a yi kokarin haɗa biyun yadda ba zai cutar da kowane bangare ba amma ko kika ba zai wahala ya zanto daidai wa da irin da maza sai dai za a yi kokarin hada biyan a haka yadda kowa samu dan fa'idar da ya kamata ya samu amma dai mu dauka cewa wato mafi linjayen waɗanda suke nan gurin ka ko da maza fa lokacin da ake yin wannan da an shiga wannan babin wani dama in da yana haka da qur'anin sa da an shiga wannan sai ya haka kawai sai idan idan masu sai da fara dan ayatu sai haka sai ya bude an dawo kenan duk wannan abin da kan tsigiya bai zabe shi ba baya ji to ballantana a mata ma dole za a samu wannan amma dai abin da yake so in ci a nan wurin za a ɗan garwaya gwargwadon yadda zan iya gwargwadon kuma yadda ba zai cutar da kowa ba ita don sai takarda ta gaba da irwa tana cewa shin Allah ya ga ta mana ni dai ina da dan uwana kuma direba ne a karamar Allah bai san wata sana'a ba ban da tukin mota yace to kuma a illar da ke tattare da shi ba yi da wani aiki sai sauraron kaset kuma na waƙoƙi to akramakallah na yi nasihan na yi nasihan na yi nasihan har cikin watan ramadan sun nake to ko don watan ramadan na kaɗan saurara mana a gida da kuma mota a akramakallah a gida da kuma mota sai kaset na sauraron waka to da na dame biyu ce ke yar karamar yar izala manya-manyan yan izala ma sun gani haka sun gani to akara maka Allah muna ko a maka mishi da addu'a to Allah ya kalmar da kuma na akan to Allah shirye da shi kuma Allah sa ya gane shi kuma kirki gajiya haka zaki kai wato duk wanda zai kai to miki labarin sa game da gidansu ko game da yan uwansa haka yake fama kowa yake. to amma haka mutane su tiriya a hannun ubangiji subhanahu wataala take ga annabi sallallahu alaihi wasallam da hikimar maganarsa da fasahar da jiya amfani da su wajen wa'azi amma ba yadda iya haka yana ganin babbansa Abu Talib ya mutu ba tare da ya shiga musulunci ba duk irin yadda manzon Allah zai hikima wajen magana yayi amma Allah bai zai shi ba to amma duk tsawon rayuwarsa din yayi din bai ji ba yayi din bai ji ba har sai da ya je har ga shi akan shimfiɗar da zai mutu manzo Allah bai kushe da yana yi masa da ya ga Allah ya karɓi rayuwar ta yi sace shi la'astaghfiranna malaka ma lam qulha zan roƙa maka gafara mutukar ba hana ni ba da karshe kuma aka saukar da aya aka hana shi bayan ya rika roƙa masa shi ba abinda wannan zai ba mu na darasi shine wato aikin mu ne mu faɗakar da ƴan uwan mu dangin mu mafarkan mu kan abin da yake na gaskiya mu nuna musu kurakuran su ta hanyoyin da suka dace to amma shiryarwa kuma wannan a hannun Allah take ba a hannun mutum ba Allah ce da manzo Allah laisa alayka hudahu walakin Allah yahdi man yasha shiryar da su ba a hannunka take ba Allah ne ke shirye da wannan su idan mu muka wa'azin muka fadakar mu daga mun gida mu sauran kuma sai mu bar wa ubangiji subhanahu wa ta'ala gurgurdan yadda hikima ta tsarta saboda haka abin da nake baki shawara abu guda biyu ne abu na farko karki daina yi masa wa'azi din kamar da kika saba sannan kuma ki rika samun kasar na karatu kina baki wani gani ke hasara ne saurari ya sai kasar din karatu inda shi waka ya saba ji kasar na waka ko ne da siya amma na karatu in ya samu a banza zai ji amma a cikin siyasa ya tafi ba to yana da muhimmanci bayan da kasar din ina jin na taɓa ba ku labarin ko a nan da ko a wani na taɓa ba da labarin muhimmancin bayar da kasar din karatu muhimmancin bayar da kasa ɗin karatu wato lokacin muna karatu a madina ko ɗan su ƙungiyoyi haka cikin saudiya ƙananan ƙungiyoyi aikin su kamar yanzu lokacin azumi raba dukkan kasa da ya shafi lakta kowa a game da azumi idan lokacin aikin hajji ya zo kuma kasa da ya shafi wannan ɗan ƙaramin hunda awa da za a yi ko wani ɗan buklet ɗan ƙarami haka na abin da ya shafi azumi ko aikin hajji ko ɗan addu'o'i ko umara ko mai suna rabawa wani yake faɗa mun cewa ko wani makwabcinsa yadda suka faɗa wannan dan uwan naki haka yi kaɗe kaɗe wake wake sai in duk ka na kusa da shi ba za a zauna lafiya ba sai ana jin waka ko ana busa saba sigari haka yake gaba ɗaya a rayuwarsa lannan kawai ko ya je ya masa sallama a gida ya kunkuta masa kofa yana fitowa ya ga ya dai kuma dama sun juna amma shi baya tsammanin a rayuwarsa wannan zai kawo mu ziyara inda wannan yana cikin ustazai ahlus sunna shi kuma yana cikin yan duniya ba a tsammanin abin da zai kawo maka lafiya da wani kake nema ya ah, na kawo maka ziyara ce ziyara ta kawo maka ziyara da kawo maka cikin su suka shiga suka zauna mulki biyar ko ba su da abin cewa su duka ya maka wa zai ma tashin hankali ita kawai dai dama na zo mu gaisa kwana biyu ba a sadu ba kuma kawai saduwa ta kan titi ai bai kamata ba ana makwabta yasa na jawo ya kamata mu su zo mu gaisa zai ta fito da wata irin da ka haka da kafir guda biyu a ita wannan kuma kyauta ce ta musamman na baka ita ce Allah saka da alheri ya karba ya ya ji shi wanda aka ba kyautar kafir din ke cewa kafir din yayi waɗansu watanni a wajen ko kallon su da yayi dan ya san na za'a ne ita sai wata rana ta ta kama shi zuwa riyad zai tafi bayro ya tuka mota da kansa daga madina zuwa riyad kuma wajen kilomita dubu ɗaya da wani abu ne cikin kasar ɗin da ya ɗauka na kaɗa kaɗa da waƙe waƙe wanda zai kalli cikin da bikin ya ɗauki wannan na wa'azi shi ma ya sa ya sa wannan kasar ya ƙare ya kashe saba su dare ya ƙare ya sake kunna wata ya sa wannan kasar yace bai san wanda yake riga wani ƙarewa ba saba ta dare ko kasar ɗin haka dai wani fashi ke riga ƙarewa yace bayan duk ya zama jin kaɗa kaɗa ya gaji da kuma tafiya da sauran wajen kilomita ɗari biyar a gaban shi maganin zaman banza gari yanzu wannan masu wa'azin da suke cewa sai yasa da yasa wannan wa'azin kuwa aka yi ta magana kan ayyukan sako sakaci da talla da illar da ke cikin ga wanda baya talla da kaza da kaza da wutar jahannama da macizai da kunanu da wane ne duk hankalin sai ta ke rufe inda da kai ya razana da wannan kasa din kare ɗayan da zai ɗauko su kuma a ce yana bayanin tuba da falalar tuba ne sai ya sa shi sai ji ana maganar falalar ba ta yadda ko da za ka yi shekara ɗari kana ka kana ayyukan barna in ka tuba Allah zai gafarta maka ga hadisin mutumin da ya kashe mutane ɗari ya tuba Allah ya gafarta maka ga mutumin da ya kaza ya tuba Allah ya gafarta maka ga shirkan tuba gaba ɗaya sai wannan ya kawo masa zuwan zuwa hali a rayuwarsa yana shiga riyad yace farkon inda ya fara taka birkin mota su shine a kofar masallaci yace rabon da ya sallah ko ya mamanta farkon inda ya ta sake barci motar sa a kofar masallaci ya yi alwala ya da masallaci aka yi sallah da shi yace ya rika jin wata nutsuwar zuciya wadda tun da aka haife shi bai taɓa jin ta ba yace sai ya rinka jin kamar daga wannan ranar ita ce ranar ta farko a tarihin sa na rayuwa wancan rayuwar da ya kuma da aikin nan zani daga nan shi na ya canza gaba da kuma ba da kasa yana tasiri wani dan uwa yake faɗa mu nake cewa yawanci mukan tafi daga cikin wannan zamu je waɗansu garin duka ko kauyuka inda dangin mu suke mu je mu gaishe su kwana ɗaya ko kwana biyu in zamu tafi mukan tafi da tsaraba sutura wani lokaci kayan abinci wani lokaci bread abarba lemo da sauransu dukkan waɗannan muhimmancin da kan muhimmancin kasa ɗaya na karatu wanda ya magana akan wata mas'ala ta addini mai muhimmanci ko azumi ko sallah ko zakka ko wanka ko alwala ko tsarki ko tauhidi ko bayanin bid'a da shirka ko meye wani kafir da aka fi sa'a malami ya yi wani bayani na wani abu mai muhimmanci da uslubi mai jan hankali wallahi yana da tasiri na taɓa faɗin haka sai wani ɗan ya zo sami duka da mota tafi bai zo na gida a kan ita na zo in yi masa godiya kai baka san da ba amma yau shekara biyar na sauraron karatun ka wani lana ta farko muka fara haɗuwa yace akwai wani laifi da mahaifiyata take yi yace ba irin yadda ban yi mata ba ta daina take daina wai to amma abin da nake mata shine fada kullum nake in ce ba shi ban ba wata magana sai wannan ki da kai faɗi wannan magana yace sai na janta yar tabar koda karama lokacin da kai mata ziyara sai na kai mata wannan tabar koda sai kuma na kai mata kafin kamar kuɗi ko biyar ba da yawa ba kai ta jin su yace bayan muka ɗaya da na sake koma ita kanta ta ce ina kasar din wannan wanda kike kike kawo mun ka ƙaro wani yace wallahi da yake da ya koma sai daga ba ɗaya ta canja yawanci mutane ba sa sauraron wa'azi ne ba sa jin fadakarwa sai kuma zai ga yar uwarsa ce kuma ke mace ce kuma al'ada mu yawanci mutane ma suna laina mata sai da mace mai za ta faɗa maka kuma kin ja faɗa dama ce ke ma yar kankanuwar yar inzala waɗansu mun yi inzala masu mun da jirgi to eh, yawancin mutane suna da wannan don haka kar ki wajen yi masa wannan wato wannan kamar ina ba su ansa ne ba amma ya zai mu duka kowace su ba za ta ga cikin dangin da ko uwanta a wani wanda ya dare ko a wata da ta dare amma yawanci wanda suke riko da addini yana da kyamar mutane wani lokaci idan ke da kin fara hijabi sai ki da duk wanda ba sa hijabi ko an kamata yayi ki tsaya ta jin ta kai kin halin da suke ki yi fatan ina ma ki shiga cikin yanayi na inda ni'imar da suke ki kin ga wannan ke nuna ki ce da mu'amala don ki jawo ta zuwa da aiki na gari amma idan kuka ɗauke ta abu sana'a dawa ai tun da ba ta hijabi ko sallama ba zan mata ba ko kuma saurayi ya ce ai ni wani tun da bai baya da gemu ko sallama ba zan mata ba a ah, ko tun da baya zuwa yamin lalle baya zuwa tasiri ni ko sallama ba zan mata ba na dai wannan ba zai sa mutum ya sanya ba kwata kwata ba zai sanya ba amma ya zaka kai masa wayo ya zaka kai masa wayo ya zaka ki masa wayo ka jawo mutum kan tafarkin gaskiya shine ribar ta mutum ya fahimci gaskiya saboda kai amma wannan aiki ne wanda yake na bukatar yau da gobe wai rana ɗaya ba ba wai rana ɗaya ba wato wadda take ta fi kowa kirki a cikin ku ko in ce wadda ta fi kowa dacewa da samun lada a cikin ku ita ce wadda za ta jawo wata kan aikin alkhairi ya kamata kowane wata ki kalli mutane nawa kika jawo cikin yan uwanki dangi ki makwabtan ki kawayen ki kan wani aiki na alkhairi da ba ta yi kika sa su da ba ta yi kika sa ta wannan ba karamin riba bane ba in har zaki haka to ba karamin nasara ba ce ba kuma yana baki shawara ki fara illa baki da illa baki fara ba amma yawancin mu wajen haka bai kawai kuma ka zo makarantar lafiya ta ji karatu Allah ya wa mana barka Allah ya tigar da mun jannatul firdausi ta fi wani ya saki shigowa babu ruwanta to wannan ba daidai bane ya kamata ko kuke da tana zuwa aka tayi rauni wato imani ya samu tsatsa kenan ya za a yi ta dawo tana zuwa islamiyya aka ka ta daina zuwa kuma da ta daina zuwa don ba abin da muke kawai tana zaman kasa a tamfa a gida to sai a yi kokarin ya za a yi ta dawo ina ga wannan yana da kyau kun tunani a kan wannan alhamdulillah karam kallah sai takarda ta gaba yar uwa tana cewa wani Allah ga ta malam waɗansu suna cewa wai rukiya wai bokanci ne akram kallah har ya koma shiga kunnan waɗansu mata suna tare da ya yi abin ba gaskiya bane ba waɗanda suke faɗin waɗannan galibin su yan bid'a ne waɗanda ba su san sunan manzon Allah ba ko da su yi da awar su ahlus suna ne za ka samu yan bid'a ne saboda wasu fahimci suna din ta fuskar karatu ba sun danganta kansu zuwa ga sunna ne kawai amma ba wai dan sun karanta ta ko sun fahimce ta ba amma rukuya abin da tabbatacce a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam sai dai ba dukkan mutumin da yake yana ya rukuya bane kuma za a dauka ahlus sunna bane akwai waɗanda suka sanya kansu rukuya bayan kuma su ba ahlus sunna bane da haka sai ake samun kurakurai wajen yin rukuyar su to kurakuran da ake samu wajen yin rukuyar su baya nuna ita asalin rubu ya mutum mata kuskure don wani ya fi da ciki ya yi kuskure kasancewar wani ya yi sallah ya yi kuskure baya nuna cewa duka sallah kuma ta zama kuskure kasancewar wani ya yi azumi ya yi kuskure baya nuna gaba ɗayan azumi ya zama kuskure sai mu ce shi na wannan ɗin shine kuskure amma asalin azumi akwai ta addini asalin sallah akwai ta addini. sai tambaya ta gaba yar uwa tana cewa shin Allah ya ga ta malam menene hukuncin namijin da zai kulle kofar matar shi ya ce mata ka tafi gidansu ita kuma sai ta ƙi tafiya ita kuma sai ta ƙi tafiya to ka nan kuma kun da dai zo kuma ita ba ta tafi ba to daga ta tafi ba aka yi yaya ai ba ka ba ka labarin hakan da